Jama'a assalamu alaikum. A yayin da muke jira mu ga irin tasiri ko kuma rashin tasirin da sabuwar takardar kukar da mutanen zirami suka rubuta kan irin cin zarafin da suke zargin alkali Sani Musa yana musu, yau za mu kawo muku bayani ne na ci gaban da aka samu a game da wani batun da muka gabatar muku a wannan filin cikin watannin Yuni da kuma Yuli na wannan shekara. wato batun kisan gillar da ake zargin 'yan banga ko kuma 'yan kwamiti a garin Jega na jihar Kebbi sun yi ma wani saurayi mai suna Zayyanu. Wannan lamari ya faru a ranar Lahadi tara ga watan Janairu na wannan shekara. a lokacin da marigayi zayyanu da abokinsa Mudasiru suka shiga wani gidan da ake ginawa na tsohon shugaban majalisar karamar hukumar Jega a jihar Kebbi domin ɗibar kara. ita wannan kara wata kara ce da ke fitowa da kanta a filin da ba a noma, kuma idan ta bushe mutane sukan ɗiba suna ƙonawa wajen dafa abinci ko ɗumama ruwa ko dai domin jin ɗumi. An yi ta zargin cewa a saboda sa bakin wasu manya an ƙyale waɗannan 'yan banga suna yawon su a cikin gari har ma suna tunƙahon cewar babu wani mahalukin da ya isa taɓa su. Mun ji ta bakin dukkan bangarorin da wani abu ya shafa a wancan karan. a yanzu da aka yi sabuwar Chief Joji a jihar Kebbi ta ɗauko wannan batu na kisan zayyanu kuma dukkan mutane bakwai da aka tuhuma a wancan karon game da batun ta sa an kamo su an gurfanar da su a gaban kotunta ta kuma tura su gidan kurkuku inda suke a yanzu haka da muke magana da ku. Na tuntuɓi wani wanda ke da cikakkiyar masaniyar wannan lamarin a garin Jega domin ya yi mana bayanin abin da ya faru. amma ya fara da tunawa masu sauraronmu irin abubuwan da suka faru tun farko game da kisan zayyanu. Masha Allah, alhamdulillah. Abin da ke faruwa wata rana ce wasu samari kamar kimanin su zo sha uku suka zo suka ce zayyanu ya zo ana neman shi ya ce wa ke neman shi suka ce gidan sarki ake neman shi ya ce ne muka yi suka ce ba za su faɗa mai abin da ya ba amma dai ya zo idan ya je zai ji abin da zai ji bayanin abin da yi. Ah, ah, wato shi da mudar suru kenan wanda ya mana bayani a wancan karo. Da shi da mudar suru, hmm. da shi da suru ita, da shi zai yani garba da mudar suru ita. Hmm. Wanda da shi ne abokin shi da abokin da ya wuce shi. Hmm. Aka sa su mota aka je sai gidan sarki. Da zuwa gidan sarki ba yi musu bayanin komai ba, mudar suru aka fara hangen ɗin shi da ƙarfin fanka saman fili. Aka kama dukansa, aka kama dukansa, aka yi masa dukansa, aka ji da shi. aka ɗora ga yani bayan sun ɗora ga yani aka mai duka aka mai duka na fita arziki aka zubi shi ka ce tashi ya ce wallahi ba zan iya tashi ba ban iya tashi wallahi kun halaka don Allah tun da yana saman karfe yake cewa don Allah ku sake ni wallahi zan mutu ban yi makasin da kuke bani don Allah ku sake ni akwai wani wanda ake ce ma mai mai dan galadima da wani da ake ce ma dan kada wanda yake ne uban doman jega da wani da ake ce ma ebala mutum uku suka zo suna ba su hakuri suka ce wallahi ba za su suka ce su daina dukan su haka su daina dukan su ko sata suka yi a kai su wurin hukuma mana suka ce wallahi ba za su bari ba wallahi ba za su daina ba hmm. bayan an ji su sai misalin sai suka sa wasu da mutum ji su hoke su daga cikin su misalin karfi uku na dare zuwa hudu da su rikodewa sai ya ga abokinsa Zayani baya iya ya ce ka tashi mu gudu yace wallahi ba zan iya gudu amma idan ka je gida ka yi bayani abin da ke faruwa da mu saboda iyayen mu su shigo ciki domin su san matakin da ya kamata su doka mu da ya fito yana ba bakin wata rijiya da ake ce ma da ta kazan gidan sarki sai yana kallo sai waɗanda suke gado su suka ce a ah, yaron nan guda baya fice ya fita yaron nan ya ya fita baya dakin nan ba haka a nemo shi na yi ana dubi ana duban sa yana kallon shi ya lafiya inda yake mm. a gurguje eh, a gurguje nake so ka mana bayani saboda duk waɗannan bayanan mun gabatar da su ga su masu sauraron mu dama muna so mu sake tuna musu ne a kasan mun tsaya wancan karo kan batun shari'ar waɗannan mutane ne an ce an sake su suna yawon su a cikin gari babu abin da ya faru a wancan karo mun ta bakin shi daraktan gabatar da kararraki yana faɗin cewa an kai su gaban wata kotu ce domin ta ba da umarni a tsare su a gidan kurkuku ba wai ta musu wannan shari'a ba yayin da ake cigaba da bincike amma wancan kotu ta je ga sai ta sake su suna yawon su to amma ai yanzu labarin da muka ji shine cewa a wannan al'amari ya canja su waɗannan mutane da ake tuhumar su an kama su a yanzu haka maganan nan da muke yi an sake maida su cikin kurkuku. Suna faɗa cewa gari ba a komai sun zo sun sau abin nan tulunan da ake sa ruwa ana sha suna fasawa kan titi cewa ba a komai ba a komai a dare musu gindi ba a komai. Sai ga shi Allah ya kaddari an kawo wata sabuwa cibi wadda yake ita cibiyar babbar cibiyar ta jiha. Da aka mm. kawo ta fayil ɗin ta ne a kawo fayil ɗin wurin ta ya kamata a fita a kan ne ga wani alƙali ko kuma ita ce ita ce ita ce shari'a da kanta tana dubawa ta rashin adalcin da aka tarsa a cikin wannan kisa babu gaira babu sama an kashe yaro kuma an ce ba a kome sai ta saurari kara da ta saurari kara ta ce ai gidan yaro da shi ba zai yi mutum ya kashe mutum haka kawai kiri kiri ba gaira ba sama ba wani dalili ba bai kayan kayansa ba a kashe shi kuma a ce ba a komai ba zai yi ba a jihar nan ita za ta yi aiki tsakaninta da Allah kuma za ta yi hukunci tsakaninta da Allah. Wato ita sabuwar Chief Joji kenan ta ta nan jihar Tako. Sabuwar ake ce ma ta da karatu. Imanta mm. ta da karatu ta ce za ta yi adalci a wannan shari'a kuma ba za ta ba za ta ki yin adalci ba don so tsakaninta da ta. Abin da ya faru gaskiya abin da ya bayyana a gaban kotu za ta yi hukunci a kansa kuma za ta tsaya ma gaskiya duk inda suke insha Allah. Ta ce a kai shi gidan yari. Bayan wata ɗaya a dawo da su idan aka dawo da su aka saurari kowa sannan idan ta kai lokacin da za a yanke hukunci a yanke hukunci mai gaskiya ba ta gaskiya. Tun yaushe kenan aka yi wannan shari'a ta tura su gidan kurkuku din. Lallai yau sati biyu da kwana biyu kenan saboda laraba waccan ta sama ne abin ya faru aka kawo su kotu hmm. suka yi bayani kace a wuce da su gidan yari ba zai yi mutum ya kashe mutum haka yana yawo da fili na ba a komai ba kuma ta tabbata ba a komai za ta shari'a ta gaskiya mai gaskiya ba shi gaskiya wanda zai gaskiya kuma a hukunta shi bisa doka haka ne kamar su waɗanda ake tuhuma ɗin guda nawa ne yanzu aka kama suke nan gidan kurkuku to a halin yanzu mutum bakwai ne ciki kare a hannun kotu da yake tun farko su kuma yan sanda da suka kama su mm. sun saki mutum biyar daga cikin su sun ba da belin su wanda su belin da aka ba su daga hukumar yan sanda ba su aka kai su kotu tare ba wannan aka yi kotu ko ya suna kotu da tabbashi su zai ko suna kotu ta koma kira amma waɗannan mutum biyar suna nan suna yawon su ba wani abu ba wani abu da aka yi. Wato dai mutane bakwai da aka tuhume su da wannan laifi tun farko yanzu an sake kamo su an sake maida su kurkuku. an sake kamo su amma shi guda wanda yake da motar sa ya ɗauki yaron da ya mutu ya kai shi daji ya yasuwa da shi wanda suka ɗauka suka sa shi mota suna nan suna yawon su ba wani abu da aka yi musu dama waɗannan ai ba a tuhume su ba ba su aka gabatar a kotu ba an yi ƙara su cikin wanda ake ƙara gaban kuma 'yan sanda. Amma eh. abin da ya bamu mamaki ba su zo cikin wanda aka kai kotu ba daga can hukumar 'yan sanda aka tafi su. Akwai kuma guda biyu daga cikin waɗanda ake zargi ɗin ai waɗanda aka ce tun wancan lokaci da suka gudu suka bar jega har yanzu babu labarinsu. Har yanzu babu su ba labarinsu amma guda daga cikin su guda wanda ake ce mata ya dawo. Suna gari yanzu haka yana yawonsa. Ba wani abu da ya faru da shi ba wanda ke ba wanda ke shige shi da wani abu. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu a wancan lokaci kenan ba tome su ba? Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu kuma shi ne Faisal Akka na abin da ya faru. Akwai kuma wani da ah, muka ji labarin an ce ana ana jin labarinsa ta wajen asaba ko yana sana'ar albasa ko wani abu ne makamancin haka eh, ya aka yi har yanzu ba a kamo shi ba. Eh, shi har yanzu ba wanda ya neme shi ba wanda ya je ya neme shi bane a dawo da shi a kai shi mahukunta a nazarta da shi ko a hukunta shi. Dama baya daga cikin waɗanda aka gabatar aka gurfana a gaban kotu kenan wancan karan. Tun ranar da ake aka kama saura shi wannan yaron ba kama shi ranar cikin jaran nan ya ta ya fice tun da asuba ya fice ya shiga mota ya bagari su biyun ne daga cikin su gida ne ya dawo shi a wanda ake ce ta shi ya dawo hmm. amma sauran shi mai yaro yana asaba ya zaka yana da mota. to insha Allah dai za mu ci gaba da bin sawun wannan batu mu ji yadda za ta kaya tunda waɗannan mutane za su sake bayyana a gaban ita chief jojin ta jihar kebbi domin ci gaba da wannan shari'a za mu ji yadda ta kaya mun gode kwarai da gaske da wannan bayani da ka bamu. insha Allahu za ku ji duk irin yadda wannan batu zai kasance a gaban kotun sabuwar Chief Joji ta jihar Kebbi. A huta lafiya.